jawabin sarkin gombe abubakar shehu abubakar ya gode wa allah ubangiji da ya bashi damar rungumar wannan aiki alhamdulillahi gashi mun samun damar cika wannan alkawari mun sanya yara guda dubu ɗaya da ɗari biyar a makaranta alhamdulillahi muhimmancin wannan shirin ba abu ne boye ba musamman ganin yadda miliyoyin yara ba su samun damar shiga makaranta abin takaici shine cewa a dukkan duniya najeriya ce ita ce kasar da tafi yawan yara da ba sa zuwa makaranta bisa ga wannan muka dawo wa kanmu insha Allah za mu ci gaba da bada damu gudunmuwar gwargwadon hali a fannin sanya yara a makaranta musamman ma marayu da kuma marasa karfi wannan yara guda dubu da dari biyar waɗanda muka kaddamar na su a makaranta yau ne Allah a makaranta a yau Allah ne kawai ya san irin baiwar da ke tattare da su muna fatan Allah ya albarkace su a cikin wannan karatu da za su yi. Wakilin iyayen yara da suka amfana da shirin Malam Jauro Hamma ya gode wa sarkin bisa wannan karamci. Mun yara mu kuma da Allah ya sa lallai mu ba masu ƙarfi ba ne shi ne mai ƙarfi ya taimaka mana Allah ya ƙara saka masa da alkhairi. Allah ya sa kuma ya ƙara na gaba. Allah ya ja nisan kwanan sarki. Allah ya wadata shi madalla mun gode mun ci gaba in Allah ya yarda. Musa Charles Ila mataimakin gwamnan jihar Gombe ya buƙaci ganin ana koyi da wannan hali da sarkin ya gwada. Na tsaya ne a madadin shi mai girma gwamna gwamnan Gombe. Wannan abu wanda ya shiga tare a rayuwar Gombe. saboda haka muna kira ga sauran manyan-manyan mutane wanda suke da hali za su yi irin haka ko fiye da haka a irin wannan aiki wanda shi mai martaba sarki ya yi

lafiya da nisan kwana amin sun amin mun gode tun da farko kuwa sai da sarkin ya jagoranci kaddamar da makaranta mai ɗaukar ɗalibai dubu goma a lokaci guda abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya